Shaushawa na da muhimmancin gaske ga ƙoshin lafiyar yara ta dalilin wannan shaushawa yara jarirai zuwa masu shekaru biyar ba su da haɗarin kamuwa da cututtuka masu tsanani. Yaro dai da ya zo duniya sai mu yi mishi BCG da polio zero. In ya kai sati shida sai ya zo mu yi mishi awo na harko, mu yi mishi penta ɗin, mu yi mishi pneumo ɗin, mu yi mishi VPO ɗin da rota ɗin. Sati goma ya zo kuma mu yi mishi kuma pneumo 2 da rota 2 da penta 2 da kuma polio kuma wajen troisième rendez-vous cin nan eh, mu yi ma yaro penta 3 da pneumo 3 da vpo 3 kun mu mishi polio injectable ya kai wata shida sai mu ce su kawo wace kwaldadde garin hasi danye da ice uku mu musu koko muna sa su kirkici da kwai mu musu dankali da nama da kake mu yaro bai cin tonka bai cin romaji amma ana sa ma yaro miya da yawa cikin abinci yaran da ake bibiya da kuma ake musu shashwa cikin ƙa'ida sun fi ƙoshin lafiya ta fuskar jiki da kuma hankali a cewar wannan ma'aifiya. Bai cin komi nono ne kawai nake bashi. Yanzu watan shi uku cikin wata na hudu yake. Awo wanga shine na biyu. Da je da allura duk awon an zo yana karuwa in ka zo in akwai wani abu ana kwatanta maka in ka je gida sai kai diya ta watan ta talatin da shekara biyu da wata shida ni to awon ta da farin da aka aihe ta an yi BCG daga bayan muka tahi aka yi mata premier dose duka mun cika sun yi su daidai duka awon nata ta yawan ciwo gaskiya kuma croissants in tata elebon a cewar madan halidu fati likitar yara a CSE tondobon da ke doso ana karbar kowace kowace rana kimanin mata hamsin da ke kawo ɗiyansu domin awo. Alhamdulillah mata na zuwa. Da ini muna iya samu arba'in da biyar zuwa arba'in da takwas. Wata rana muna wuce ma mu kai mata hamsin da uku haka. Alluran nan da ake ma yaran su. Alluran nan su suke ba yaran su Tarhin jiki kuma yaro yana sa ya yi kwalwashi ya yi kyau yanda ake so. Mata suna shan wahala da matsalan ruwa da argare mu. UNICEF yana munu wani dan shato muna so. In mata sun zo wajen da huwa ka su samu wahala. Saboda wannan ma mata ba su so zuwa. Uwaye yana da kyau su sanya kulawa kan lafiyar ɗiyansu domin su amfana da dukkan allurar da ake mayara. yanayin